ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوري الفكر ومثال هذا من القانون المدني المرضي مثال هنا بالتكين alƙalolin madani almulka wanda ke an yi watsi da shi mawaridin nafaqatul warida fil mawar ne mawar da ainihin ciyarwa wanda ya zo cikin mada na na 155 da 158 a cikin tsarin mulki wanda jumlu da sharikin ishara al-iktisas a mahakim wato yana nuni ta hanyar ishara akan kebantuwan kotu wato almahakimul ahliya wato kotu na gida nan bil fasl fi qadaya hadhihi al a wajen rarrabewa tsakanin wato hukunce hukunce wajen ciyarwa an gane wani ku yana nuni ta hanyar ishara zuwa ga kebantuwan almahakimul ahliya an gane ku bil fasl da rarrabewa cikin hukunce hukunce na wannan ciyarwa ne لأن هذا يلزم من النص alaiha fi kanuniha don wannan yana lazimta saboda an yi nassi a gare ta a cikin tsarin mulkin ta cikin tsarin mulki kamar an sa ta a ciki to kamar an yi hannunka mai sanda za ta iya yi kenan amma da 20 shi ma da na goma sha shida daga cikin alama na ainihin ta tartibin mahakim al'aliya jerantawan ainihin kotu na gida al-murgat wanda yake an jefar da shi ma an wajen da shi wanda ya zo a ciki an laisa da hazir mahakim an tanzura ranki ha cewa wannan kotun ba ta da iko ta duba game da ciyarwa amma can kuma an nuna kamar za ta iya dubi game da za ta iya dubi game da ciyarwa an ce kuma ba ta da iko ta duba kan aure aya cikin aure akwai ciyarwa ko وما يتعلق بها من قضايا النفقة والنفقة da abin da yake da alaka da ita na hukunce-hukuncen sadaki da kuma ciyarwa تدل بطريق العبارة على عدم الاختصاص بالمحاكم الوطنية. وفي هاي نوني كنا تهني أنا أبو تبرو برو كنا أكن رشين كيبانتوان wato kotu na ƙasa gaba ɗaya. Bai kadayar nafaɗa. Ba ta da iko akan hukunce hukuncen ciyarwa. Falamma ta'arada al-mafhum bi tariqi isharat al-ula. A yayin da mafhum ta hanya na ishara na farko yayi karo والمفهوم بطريق عبارة الثانية دبو مفهوم دا ثانية عبارة نبيو كيكرو رجح المفهوم بطريق العبارة واتو رجح ذاك رجاية ده مفهوم ثانية عبارة تلشي يابتو برو برو الاتصاص للمحاكم الوطنية بموارد النفقات واتو كوتو كوتو abinda كوتو na ƙasa ba da iko da abin da yake da alaka da ciyarwa dole sai dai kotu da cikin gida yana idan abu ya zo ta hannunka mai sanda da ƙwarƙwaro da kuma abin da ya zo ƙwarƙwaro ana rinjayar da abin da ya zo ƙwarƙwaro a kan da hannunka mai sanda don zai iya yiwuwa ta hannunka mai sanda, ba wato shi mai magana bai ma yi nufin wannan ba usul fiqh Abu Jahal wato rabe-raben sababi ينقسم السبب إلى قسمين وهذا النوع أوكي وهذا النوع من النوع إذن وهو ما يكون في قدرة المكلف shine wanda yake kasancewa cikin iko daga cikin sabubba akwai mai kasancewa cikin iko na mukallaf yan kasu ila a kasanin to shi wannan yana yana kasa yana kasuwa zuwa kashi kashi aminu ma yakunu ma'muran bi daga cikin akwai wanda yake kasancewa an yi umarni da shi ay minhu ma yakunu matluban talaba fi'lin ai daga ciki akwai wanda ake nema nema na aikatawa wa minhu ma yakunu matluban talaba kaf daga cikin shi akwai abin da ke zamantowa abin nema neman kamewa wa minhu ma yakunu ma'azunan fi daga ciki akwai wanda yake zamantowa an yi izini a cikin sa, an yi izini a yi wa zalika annahu ma dama fi qudrat al-abd wannan saboda matsar abin ya dawoma cikin iko na bawa innahu yajri kai da hukum taklifi to lalle shi yana gudana wato akan kaidi na hukum taklifi min haisu dalab ta wajen ana neman a aikata saboda kasancewa ana neman a aikata kamar ya zama hukum taklifi kenan au kaffan ko kuma ana neman a kame au izinin ko an ba da izini kaga lura da wannan ya shiga cikin hukumar taklifi wa ma zalika yakunu hadha as-sinf min al-asbab kuma duk da haka wannan nau'i yana zamantowa daga cikin sababba lawu nazarani yana da nazari guda biyu nazarin min nahiyatin annahu dakhilun fi kitab at-taklif wato nazari lura cewa ko annan zula min nahiyatin shine mu duba ta wani bangare cewa ya shiga cikin kitabul ne taklif ya shiga cikin maganganu na taklif wa nazar tsani nazari na biyu innahu dakhilun fi kitab alwada na biyu ta bangaren shi ya shiga cikin kitab alwada'i wa huwa min haythu alqudra alayhi shi ta bangaren iko a gare shi mutum yana da iko akan aikata shi wa min haythu ibtida'u li jalb manafi' da kuma ta bangaren wato hukuntawan shi ga janyo amfani wa daf'un wadar. da tunkuɗe cuta da kullu ta hukumar taklif yana shiga ƙarƙashin hukumar taklif lura da wannan din wa min haisu ma ruttaba alaihi shari'a ta bangaren kuma inda mai shari'a ya jeranta mishi min ahkamin ukra wasu hukunce hukunce da ba a nan wajen ya shiga fi hukumul wada'i ya shiga cikin alhukum alwada'i na'am ka kaunin nikah sababan littawari eh kamar kasancewan aure sababi ne na gajejeniya tsakanin ma'aurata ko aure sababi ne na yin gado tsakanin masu aure kaga nan ya zama ya zama hukumar tsawo hukumar labin nan yi ko dan mace in dan mutum ya auri mace to wannan aure ya zama sababi na gado tsakanin junan su na'am wa halil ishra bainahuma wa hilul ko ishra bainahuma da kuma halacci ainihin alaka tsakanin su eh? aure yana halatta alaka tsakanin su na auratayya wa tarimul musahira da kuma haramcin surkuntaka duk wannan yana iya shiga cikin hukumar wada'i وكون ذبح الحيوان ذبحا شرعيا سببا لحل الانتفاع بحل لحل الانتفاع نعم ده Da kasancewa yanka dabba yanka na shari'a sababi ne na halaccin amfani amfanuwa da shi idan mutum yanka idan mutum bai yanka dabba ba ba zai ci ba yanka dabba yanka na shari'a shine sababi na halaccin yin amfani da dabban har mutum ya iya ci wal qatl sababan lil qisas sannan kisa sababi ne na ainihin kisa ga duk wannan hukumar wanda iri wa zina sababan lil shi kuma zina sababi ne na tsayar da hajji ga mutum wa asala da dai sauran misalai wa yajibu an bila an la hada huna annahu idza kana sabab madluban aw mazuna bihi wato ya kamata a lura a nan wajen cewa lallai idan ya kasance sababi wato an nemi ana neman shi ko an yi izini da shi فإن المسبب يكون حقا to lalle shi musabbab din yana kasancewa haƙƙi daga cikin haƙoƙi wa anna sabab idza kana manhiyan an shi sababin ya kasance an yi hari gare shi bi shakal am da sifa wanda yake kaman me na'am raddu liman kaf an wanda an nemi kamewa gare shi fa innal mutarattab alayhi to lalle abin da yake biyowa baya a gare shi abin da yake biyowa baya yana kasancewa uquba a cikin mafi yawan lokuta hmm. a ga tunda an hana in mutum yayi to mafi yawan lokuta za mu yi azaba as-sariqa yatarattabu alaiha hadduha kaga ainihin sata haddi dinta yana tsayuwa in mutum yayi sata za a tsaye da haddi a yanke mai hannu na'am wa zina yatarattabu alaihi haddu shi ma zina haddin shi na biyowa baya idan mutum ya taɓa yin aure a jebe shi in bai taɓa yin aure ba mishi bulala. Wa haka za walgish ya zo fiye Haka nan shi ma algish shi ma ta'aziri yana waje ba in an kama mutum ya ya abu mai kyau da mara kyau to za a mai ta'aziri na galibu wannan ko a shari'a musulunci ko a shari'a irin wannan na jahiliya daga wata ran ba zai ba nan layin kabala road yan sanda yan sanda jami'an tsaro kala kala Da kai hari zuwa wasu masu yin sana'an abu na irin gas din nan gas ne irin wanda in ya tsufa in gas ɗin ya tsufa sai a wanke shi a wanke shi za a mai fenti idan aka mai fenti sai a siyar da shi a matsayin sabo ne misali to kuma kaga shi gas yana expire shi wannan wannan kutu yana expire tukunya din yana expire in ya expire sai ka sa gas a cikin wata kawai zai bindiga ne in ya bindiga ya kona ka ya kona mutane ya yi ɓanna zai da yawa wannan sai gashi nan an kai hari an kama mutane a kan don wannan wato sai dai ta'aziri inda babu wata kotu da ta rubuta hukuncin za a mutum a kan wani a gani to wannan a cikin irin tsari ba wanda ba da musulunci ba ke da to in an kama mutum ya yi algushi wanda algushi nan zai iya tafiyar da rayukan mutane ko zai iya tafiyar da lafiyar mutane ko wani abu to shari'a ta ba da dama a yi ta'aziri sai dai gwargwadon wannan laifin da aka yi wa rishwa kazalik shi ma haka nan kan kawo mutum yana cin rashawa shari'a ba ta tanaji abin da za a yi mishi ba sai dai za a yi mishi mai ta'aziri ne ko an kama dan sanda ko ma'aikacin gwamnati ya ci rashawa a shari'ance ya kamata ne a mishi ta'aziri an ba alƙali dama ya duba abin da ya dace wa itlaq malil ghayr sababul tamani halaka da dukiyar wani sababi ne na biyan wannan dukiyar nan ko idan ka halaka da dukiyar wani za ce ka biya in baka biya ba a hukunta ka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ذلك daga cikin wannan akwai ɗora fel domin yin sallah wa huwa bid'atun makruha shine bid'a makruha wato bid'a ce makruha wa fi umdatul marid as-sadiq zo cikin umdatul murid as-sadiq wa tahazzum bi salam makruh wato ɗora fel domin yin sallah makruhi ne inda ulama a wajen malamai wa yisaruhu ma'a i'tiqad fadila wato zaɓen haka din mutum ya fifita cewa in mutum ya yi sallah ya ɗaura bel to akwai wani falala to wannan a ce makaruhiya wa zalika aljahar bin niyya daga cikin wannan akwai bayyanar da niyya mu makruha eh mutum zai sallah sai ya bayyana da niyya nawaitu salatar zuhur arba'a raka'at kaza kaza Allahu akbar nawaitu salatar subhi raka'at kaza kaza raka'atani an gani mutum zai yi niyya sai ya bayyana da niyyar hadiri na yi niyyar sallar a zahar raka a hudu ko na yi niyyar sallar a asuba raka a biyu mutum ya yi shi a bayyane to wannan nan shehu ya ce biri a ce eh, nabbaha ala zalika sahibul madkal wanda ya faɗakar kan wannan shi ne sahibul madkal wa innamal khilafu fi lafiya kawai sabani ya zo game da lafazin niyya din ne al huwa bid'atun amla shin lafazin niyya din bid'a ne ko a والمشهور أنه ليس ببدعة أبن ده يشهر شيء لفظ النية إن ده متبع ويزي بيان بني أدوش يجي يجي ناي نية كذا يفعل لفظ الأشياء دوش يزا شو وانا wato sai ce abin ya shahara ba bid'a bane shi wa fi muktasar khalil ya zo cikin muktasar khalil wa lafzuhu wasi'un lafazin shi ya halatta wa al-kharshi fi sharh zalik imam al-kharshi ya faɗa a cikin sharhin wannan na'am هذا من إضافة المصدر إلى فاعله وأن ينا دقا تشكين إضافة المصدر إلى فاعله أي لفظ الناوي أي المصلي أي لفظ مينية أي مي صلى يا هلتا ينبغي ألا يلفظ بقصد wato ya kamata Allah ya faza bi kalbi kada ya fito da niyyar shi a fili bi an yaqula nawaitu fardal waqti masalan kamar kada ya ce na yi niyyar farillan wannan lokaci misali kada ya faɗa ka ya fitar da shi fili alƙal domin niyya mahallin ta bai zuciya wala madkhala lil lisan babu mashiga ga harshe game da niyya kun gane wannan ko babu mashiga ga harshe ba mutum ba zai daga murya ce na yi niyya na waitu salatar zuwar kaza ba a lafazin niyyar zai yi a cikin zuciyarsa ne babu laifi in talaffaza sawasu'un to amma idan yayi lafazi da shi ya halatta aula ya saba ma abin da yafi dacewa yayi khilaful aula ومن ذلك daga cikin wannan akwai ware karatu a cikin sallah da suratul sura sananniya sallar asuba ya ware mata karatun ta na musamman duk asuba in yazo ga abin da zai karanta sallar azhar ma haka sallar la'asar ma haka sallar magariba ma haka har isha'i wa huwa bid'atun makruha to wannan bid'a ce makruhiya وفي عمدة المريض الصادق مريد مريد مريد الصادق يا زوجتي عمدة المريد الصادق لأن أخذ الصورة الواحدة مبني على الفلسفة domin rike sura guda ɗaya kawai kowace sallah sallar akwai sura da za a karanta kamar yadda na faɗa to haka an gina shi ne akan philosophy ba kan musulunci ba wadannan bulkhasiya ya zama minhu ma la fa'ida tafi neman wariya neman a keɓance wani sura yana lizimtarwa daga gare shi abinda bai da fa'ida daga yana lizimtar da ɗaya daga cikin al'amuran nan guda uku ko duka ma mukalafatin sunna al-mujmai alaiha wato daga ciki akwai saba ma sunna wanda aka yi ijma'i a gare ta yuqallidu ma sai ya to an kayyade abin da ya kama abin da ke sha'anin shi ya kamata ya yi islahi abin da ya kamata a sace shi shari'a ta ba da dama a karanta surori da yawa sai mutum ya baibaye shi ya to ya yi takayyidin abin da ya kamata a sace shi kaga wannan ba daidai ba ne الثاني الإخلال بسنة التطويل sanan na biyu wofintarwa da sunna na tsawaitawa a cikin wurarensa akwai wuraren da ake zuwa tsawaita to idan ka ware wasu surori kila ba za ka tsawaita din ba irmanu faida tanawwu fil tilawa haramcin haramta ainihin fa'idan nau'antuwa wajen tilawa idan ya zama to an ware sura guda ɗaya to mai karatun nan ya haramta ma shi fa'idan nau'antuwa na tilawa kamar ya fa'idan nau'antuwa na tilawa ya kamata yau ya karanta bakara gobe ya karanta ali imrana jibi ya karanta nisa'i to sai ya zama to ya kan shi kawai da nisa'i nisa'i kullum ko ya kamata tilawa yana karanta a wato surori daban-daban ne to tun da ya riga ya yi kaidi sai zama to kullum an san sura ɗaya zai karanta inda ya amula kasan ومن ذلك jama'a الجماعة على صوت واحد daga cikin wannan akwai tabligi na jama'a kan sauti ɗaya. Wannan bid'atun a ce makruha ya zama mutane da yawa suna ɗaga murya a bayan liman ba mutum da ya bane kuma sauti ɗaya. idan liman ya ce Allahu Akwai sai mutane hudu ko ya ce Allahu akbar ya ce sami Allahu liman hamida zai ce rabbana wa lakal hamd su da yawa da murya daya a fil madkhal wa qad ikhtalafa ulama una rahimahullah rahimallahu rahimallahu alayhi rahmatullahi rahmatullahi rahmatullahi alayhi hakika malaman mu sun yi sabani rahmatullahi alayhi rahaman Allah da tabbata garin shi ne alwahid game da ingancin sallar zakara zakara guda ɗaya ga liman ana jin muryar shi liman yana cewa Allahu akbar duk masallacin gaba ɗaya ana ciki to shi kuma idan liman ya ce Allahu akbar sai zakara shi ma ya ce Allahu akbar ba fatan gane shin wannan zakaran da ke yin shara din, waye ba shi dama wannan lokacin hmm? tunda bai dama ya kamata zakara sai shara ne idan ba a jin na liman kuma jin da ba a jin muryar liman yawan bai amma bai da lafiya ko kuma masallacin yana da girma sabo baya kaiwa zuwa ga jama'a da yawa ko kuma ya zama to limamin gaba ɗaya bai ma da murya ba a jin muryar shi to ɗaya daga cikin wani abubuwa guda uku da kuma wani abu wanda ba faɗa misali in dai ya kama saboda ba a jin muryar liman sai a samu ainihin musme musme wato mai jiyar da liman shi ne musulmi ba a cire shi ladan wani ne ladan al-mu'azzin waye shi mai kiran sallah mai kiran sallah shi ne ladan kuma jin ku amma shi wannan mai daga murya bayan liman ana kira shi zakara ne to shi mai daga murya bayan liman idan har ya zama to liman bai da lafiya ko ba a jin muryar liman ko dai wani dalili to zai iya daga murya wannan kaulan wahidan an yarda da haka ko ana cikin karatu ya ka ɗauke wuta ya ka daina jin murya to za a iya samun wani ya ɗaga murya don ya taimaka ma liman kuna nuna ku to in ya zama to babu ɗaya daga cikin wannan yaya shi na kace to malamai sun yi saɓani game da tabligul jama'a ala sauka wa kutulanuwa ala arba'ati aqwali aka ce to malamai sun yi saɓani Allah ya musu rahama game da ingancin sallan al-musbih shine zakara mai jiyarwa guda ɗaya ba ma da yawa ba ba wai masu yawa su ringa yi da sauki ɗaya ba mai ɗaga murya guda ɗaya kawai aka yi sabani a kan shi da kuma ɓacin sallan sallan ya ɓaci ko sallan yana nan na wa salatu man ya ɓata jibi an gane ku da kuma sallan mai koyi da shi shi mai koyi da wa waye mai koyi da shi kai mamu mamu wanda in ya ce rabbana wa lakal hamdu ka dago in ya ce Allahu akbar kai ruku in ya ce Allahu akbar kai sujada to kai din ma waya sallan ka ba shi ma yin sabani a kai shi na'am wa budlanuha ala arba'ati aqwal da bacin sallan an yi sabani akan ba sallan ya baci ko ya baci ba na'am ala arba'ati aqwal akan manzaru guda hudu tasihu ra'ayin farko yace sallan ya inganta la tasihhu za a yi da bishe sallah ba ta yi ba alfarku baina an ya zana imam sannan kuma na uku bambanci tsakanin liman ya bada izini wata su yi ta inganta idan liman ne ce wani taga mana murya saboda yau banda murya ya inganta aula ya azan ta su ko ya zama to liman bai yi izini ba tun da bai yi izini ba to da sallah ba ta inganta ba Alfarku an ya kuna sautin imam ya ummu. Eh, bambanci tsakanin ya zama kyau sautin liman yana game su fala ta shi idan ya daga murya ba ta yi ba sautin liman ya game ana jin sautin liman za ga wani lokaci ma limamin ya fi ainihin shi wannan zakarar murya ma wani lokaci <laughs> eh, aula ya umu fatasihu ko kuma ya zama to sautin liman baya game su to daga muryar zai inganta kuma ainihin su ne ra'ayyuka tattaunawa da aka yi ko eh, wanda ba tattaunawan kakku a kakku ce wai a cikin mazhaban malikiya take ba wai tana cikin waje bane ba malikawa su suka tattauna su ka kowa zafi dangane da sallar zakara eh yau aiki shi kawai ya kira sallah ikama daga an gama kawai sai ya bar liman kawai ya ci gaba da harkokinsa an gano wannan babu wanda ya ce maza ya ta daga murya ta daga murya misali yayi yi zakanin haza fil mablagh fi mablagh wahid fil eh, muballigh al wahid idan wannan ya kasance fil muballigh al wahid ko ga mai isar da sako guda daya amma ba ka fi tabligh jama'a ala to me zaka ce game da isarwar jama'a da yawa kan sauti daya ai shi fi cancanta ma a mai wannan hukunci ko wato wanda zai alaikin fito abinda ainihin fatawa yake kai jawazul muslim shine ya halatta sallar zakara da jawazul iktida'i da kuma halarcin koyi da shi wa sai muktasar kalil wal musulmi wal iktida'u bihi wato da kuma sallar zakara da koyi da shi an zuru ya ce ko kuma wa yan bidanin ko kuma a yi koyi da gani mutum yana cikin ɗaki yana kallon sallan da ake to zai iya bi a mazhabin malikiya ba sai ya zo masallaci ba ana da wannan shi fi sharri zalik ya wannan magana. a ce ka ki zuwa masallaci kana cikin gida kana leƙen liman kana bin sallah to duk irin wannan gaba daya haramun ne zamanin manzo Allah yana aikowa a kamo mutum idan mutum bai zo masallaci ba annabi zai za a kamo shi na an kamo shi yana makirkata ce masa ma mana aka an tusalli ya ma'ana ya kai wani bai hana kai sallah tare da mu ya rasu Allah wallahi kar sallai na fi fere na wallahi mun yi sallah a gidajen mu ya rasu Allah to fala taf'al kada ƙara aikatawa idan ka yi sallah a gidanka sannan daga baya ka zo kai da skill man bai yi sallah ba to lalle ka yi sallah tare da shi to saboda haka ba a yin haka an gano wannan ba a kyara mutane a ce kowa ya sallah a gida wannan sai mutane su zuwa masallaci ba yi na'am alal kharshi fi shari dalik da imam al-kharraj ya faɗa cikin sharhin wannan ai wajaza salat al-asr ai ya halatta sallan zakara da kuma koyi da shi wal afdal an yarfa al-imam sautu abin da yafi dacewa shine kada a yi liman ya daga sautin sa sallani alal musmi ya wadatu daga zakara nawu min wazifi yin wazifi imam to domin wannan aiki na zakara ba aikin ladan bane aiki ne aiki ne na liman amma su a nan wajen sun yi sassauci suna daga cikin malika wanda suka yi wa sallan ya yi amma farin haka shi ya fi amma wasu daga cikin wasu suna cewa masu sallah ta ɓaci gaba ɗaya da sallar limamu da sallar mamu da sallar zakara da sun ɓaci Thank eh. you. zai shafi sallar shi ko? da bashi shi ba? an kuma bashi ba an kuma sai ba fi sharhin manhajin muntakaf ya zo cikin sharhin manhajin muntakaf da Ahmad bin Ali an Abdurrahman al-Manzuri na Ahmad bin Ali bin Ali an Abdurrahman al-Manzuri wal ulama fi sihhati salat al-musmi wato malamai dangane da ingancin sallar ainihin zakara na salatul musmi da kuma sallar shi kan zakaran akwai maganganu guda shida mazhabin jumhur jawaz mazhaba na jumhur ya halatta Sun قال ba da بعد كلامه zai زي فدا bayan magana yace wannan ala zalika bi hadisi salatu abi bakr bi salatu. wato sun kafa hujja akan wannan da hadisin sallan abubakar da sallan annabi na'am fi salatin nas bi abubakar bakr eh dangane da sallan mutane ga abubakar muttabi'ina lahu fi aqwalihi wa af'alihi ya zama to mutane suna tabin abubakar wajen maganganunsa da kuma wajen ayyukansa ko ba ka ba sannan shi abubakar yana bin annabi ko ثم قال بعد كلامه sannan sai ya faɗa bayan magana fabil jumlati jumla wa ma alayhi salaf kafa hujja da shi hadisin abubakar ha hmm. ah? ta kafa hujja abubakar akan halaccin sallar zakara E, tabbas hadisin abubakar din nan ya yi nuni akan haka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wato yana cewa Allahu akbar amma ba a jin muryan wa annabi ba a jin muryan manzan Allah saboda bai da lafiya lokacin A gari hamma yana sallah ne a zaune abubakar na sallah tsaye wato abubakar yana koyi da sallar manzo su kuma mamu suna koyi da sallar ainihin abubakar A gari a don wajen ka duba da can ba a yi haka lokacin da annabi yake lafiyar shi lau ba a daga murya a bayansa shi kadai ke daga murya da ya samu rashin lafiya ya zama ba a jin muryarsa sai ya zama to abubakar ya wakilce shi yana daga murya kuma jin ku to haka da wannan kenan ka duba idan liman ba shi da lafiya ba a jin muryarsa ko liman kwata-kwata ba shi da murya ko ya zama to loudspeaker ta ɗauki ko yawan jama'a jama'a sun yawan sosai inda ba a jin muryar liman to sai a sanya loudspeaker akan haka din a gani sai a sanya ainihin zakara ya taimaka wajen isar da sauci da neman. yana anan wajen baɗi da wannan hadisin akan halarta shi kai tsaye haka yaya da yi ba gaskiya in dai za a yi isin baɗi ingantacce farkon rayuwar manzo Allah a Madina gaba ɗaya, da sallolin da yi gaba ɗaya, babu ainihin magana zakara zakara ya zo ne bayan da annabi ya ciwo ciwon sadin na mai tsanani ba a jin muryarsa to ya kamata a ce in ba a jin muryar liman a daga murya in ana ji kana daga amma ba za ba wai a yi ba da wannan hadisin akan halarci kai tsaye ba na'am fabin jumla fa ma alayhi salaf wal khalaf kai a kula dai abin da salaf ke kai da kuma khalaf na halarci wannan aiki hujjatu baliga ala man khalafahu wato hujja ne mai kaiwa mukura ga wanda ya sa abu suwaye salaf da suka halarta shi a ya kamata mu san suwa ne ne salaf ya ce sun halatta shi kai tsaye hujja ne ba daga suwa ne ne da wane ne to yaya kuma wanda ya kasar da sau a ko ya bid'antar da akwai wanda ya kasar da masu daga murya akwai wanda ya bid'antar da su wa kuma ya batar da su وهذا مخالف jama'a. wannan ya saba ma jama'a jadirun bi bi hadal shi ya fi cancanta da wannan sifa na bid'a da fasu da sauransu ko sashen ta أو مكان أو مكابر للعين هو ما جاي جاي جير مكة جاي مكابر على قرينة بدو أو جاي بالعلم هو ما جاي شيء لا عقل لا بيد هكذا <laughs> إجماع إيه، إجماع هذا بس فدي دين أنا الأمر إذا قلت لنا أنت طلب يا دو سوا ليني طلب هو ما لما خلق تبقى حلق حكم آه. إيه شرف إليك سؤال بالعلم ممكن سؤال na'am na'am aka samu bismillahir rahmanir rahim wa kama la yaliqu an taqula liwalidika bil abwa kamar yadda la yaliqu an taqula liwalidika kamar yadda baya dacewa ka ce wa mahaifinka ai ma'abocin ubantaka na tafi wato wanda ya haife ka shine zil ubuwa addiniya ka ce mai ya fulani ya kai wani ya walid fulani ya walidi wato ka ce wa mahaifinka ya kai mahaifina musa a gani ba za ka ce mai ya musa ba ko ya mahaifina musa bala ya kuri duka ma'ashin to baya dacewa irin haka tare da malaminka in zuwa malaminka isa ka ce ya malam isa ko ka ce ya malami na isa shi ma wannan ba shi da kyau bai dace baka faɗa tare da malaminka al'ubuwa a tsiniya na ta kulu li'abik minan nasab wato a haihuwa wato ubantaka na yin tabu mana wanda ya haife ka na hakika kada ka ce ga wanda ya haife ka mahaifinka na nasaba ya kula fulani ka ce ya kai wani kazalika abuka fil ilmi haka nan babanka a cikin ilimi in sunan ya isa kada ka ce maza ya kai isa ko sunan shi abdullahi ka ce ya abdullahi ina da tambaya kada ka ce masa haka wa Sheikh bakar lam yaqul an taqula li walidika bil nasr eh Sheikh bakar hmm. bai ce wato kada ka faɗa ga mahaifinka ba abocin nasaba ba bal qala zil ubuwa asiriya sai amfani da lafazi wanda ba kowa zai gane ne ce ma abocin ubantaka na tabu isharatu ila hiqaratihi wato dai dai dai ishara da abul ilm domin ya nuna wulakantuwansa dangane da uba da ilimi a gane ku saboda ya kira shi uba na tabo a gane kamar ya dan wulakanta abun to wannan uba ne na ilimi da uba na tabo da uba na ilimi wa ya cancanta a girma shi na abin da yake magana a gane sai ya nuni ila haƙaratihi ya nuni akan wulakantuwansa bin nisba dangane da abin ilimi dangane da uba na ilimi shi ne ainihin mu'allim والتزم توقير المجلس والتزم والتزم توقير المجلس كالذنشي وتنجره بعين المجلس وإظهار السرور من الدرس كالذنشي بينا دفرن شكي دك درسي والإفارة به دفع إلى الدواء درس هذا أيضا مهم أن تبدأ السرور من الدرس wannan shi ma muhimmin abu ne an tubdi surur ka bayyana da ainihin farin ciki daga darasi wal ifada minhu da fa'idantuwa da darasin malam wa an nasibahu bi farigin sabar sannan kuma ka dumfare shi da ainihin haƙuri wanda yake wato da farigin sabar ka wurtsar da zuciyarka zuwa ga haƙuri an gane ko amma an tumallila amma an tumalmil amma ka rinka jujjuyawa marratan tuqallibul kitab wato kana wani lokaci ka juya littafi malam na cikin bayani sai ya zama to baka sa hankali kan bayanin malam ba kana ta nazarin littafi ka juya nan ka juya can baka ma damu da me yake faɗa ba umaratan tukafis bil ard wani lokaci ka ringa zane a kasa irin nuna alaman karatun malamin nan babu daɗi kuma ni ban damu da abin da yake faɗa ba umaratan tsalli suwa wani lokaci kana dan leken aswaki kana kana neman aswaki da zaka yi aswaki umaratan tuzayyin al butra wani lokaci kana kawata ainihin tufafinka kuma muna dalik eh da abin da ya kama da wannan haza ma'anahu al-milal wannan ma'anar shi kosawa ka kosa da malam ka kosa malam ya gama karatu kawai a tafi yan baje lil insani an yafra ya kamata ga mutum ya yi farin ciki wa annahu nazala fi riyad ya riyad maro. cewa shi ya sauka cikin ainihin dausayi ya zo ne ya ɗaso ɗan itace ya zo majalisin ilimi ya zo ne ya ɗaso ilimi ba ya zo ya wasa ba ne, misali insha Allah limamin da yake karatu kullum da sura ɗaya nan hmm. limamin da ke karanta juma'a da duk juma'a ya shiga ciki a to shiga ba wannan akwai akwai da ya nuna duk juma'a kana wannan sura da ta alal insan oh. na sura da ranar juma'a ya karanta wannan sura din na da hamshi ba ni ma da ke

ba na juma'a ne akwai na juma'a na mace da nima na amma na juma'a a karanta sajada da kuma al'ata sun lasu a ce yuji mu zali wani sura wani abu ne mafi yawan lokuta ne mafi yawan lokuta